labari na hamsin da hudu sharri kare ne tanko da nasara ma'aurata ne da suke zaune lamai lafiya a tsakaninsu suna son juna kuma suna mutunta juna matsalar su guda ɗaya ita ce allah bai ba su haifuwa ba sun yi ta'addo'i da sadaka don neman wannan bukata daga allah amma har suka kusan yanke ƙauna bukatar bata biya ba a kullum mutane suna ba tanko shawarar ya ƙara aure amsar da yake ba su ita ce zuri'a arziki ce kuma Allah ya rubuta ma kowa nasa don haka in dai ina da rabo da nasara zan samu a kwana a tashi wata rana sai ta yi baton wata wasa-wasa ta tabbatar juna biyu gare ta ba su san inda za su sa kansu ba saboda murna kafin cikar wata tara duk abin da ake bukata na tarban haifuwa da rainon jariri tanko ya tanade shi da lokaci ya yi naƙuda ta kama ta ya garzaya da ita asibiti tanko yana zaune daga waje yana jiran ya ji manzon alheri cikin ikon Allah Tanko ya samu haifuwa, amma ya rasa nasara, sai ya mutu mutanadi. Ba za ka iya safaita baƙin ciki da damuwar da Tanko ya shiga ciki ba, sai ka san irin yadda aka yi ta fama da shi daga baya don ya yi aure, amma yana kiyawa. Wataƙila ba don neman uwa ga wannan yaron ba, da ba zai yi aure ba har abada. Da ranar suna ta kewayo, ya yanka ma ɗansa rago, ya ba shi suna idi. A hanyarsa ta zuwa gona, Tanko ya ci karo da wata ‘yan mata tana dama fura tana saidawa mutane sun kewaye ta ana dama musu shi ma ya share wuri ya zauna aka dama masa ya sha ya yi hamdala sai ya ɗauko kuɗinta ya damƙa mata a wurin bata kuɗin nan ne fa sai aka jefa masa tunanin auren yarinyar nan ko ba komai ɗiyar talaka ce ba za ta raina abin da nake da shi ba yana faɗa a cikin zuciyarsa sannan kuma za ta kula min da idina rabon ayi tanko bai wuce ba sai da ya tambayi yarinyar nan sunanta da gidan iyayenta ta zayyana masa kafin kewayowar rana irin wannan a wani wata tanko ya angwance da amaryar saladi aure kuwa ya albarka domin cikin shekara ɗaya allah ya ba su 'ya'ya biyu tagwaye haka suka taso tsakaninsu da ɗan uwansu babu wata tazara mai yawa sosai babban abin da yake damun tanko shine ladi bata damu ba sam da rayuwar idi da lafiyarsa kai ko abinci ma ba su ci tare da ƙannansa sai dai ta keɓe shi daban ta ba shi abin da ta ga dama wata rana tanko ya fita ana sanyi matsananci sai ta zuba ma idi abinci a marfin kwano kamar yadda ta saba ta tura shi bayan gida don kada ta rika hada ido hudu da shi idi ya fara cin abincinsa sai sanyi ya kama shi yana so ya shigo cikin gida amma yana tsoron fitinar uwar ɗakinsa a haka ya dunkule wuri guda yana karkarwa ita kuma ta manta da shi sam bata ko tuna inda ta tura shi ba da dare ya yi tanko ya dawo gida sai ya tambayi ɗansa idi ladi ta ce yana can ɗaki ya kwanta ya ci abincinsa shi ma ya kwanta fara baccinsa ke da wuya sai ya ga tsohuwar matarsa nasara a cikin mafarki buɗe bakinta sai ta ce masa ina yaronka idi nan take zabura ya farka sai ya tashi ladi ya ce mata ina idi na ta ce na gaya maka ya yi bacci yana ɗakin su ya juya ya sake kwantawa ba a jima ba sai ya sake ganin nasara matarsa tana tambayarsa ya zabura ya sake tambayar matarsa ta sake bashi irin wancan ansa ya juya ya sake kwantawa a wannan karo bacci ya kwashe shi kenan sai ya yi mafarkin nasara tana ce masa yanzu kam ka kwantar da hankalinka domin idi ya iso wurina yanzu haka ina bashi kulawa da ya daɗe yana bukata da ya farko sai ya tashi a firgice ya shiga ɗakin yara ya tarar 'yan tagwayensa sun yi bacci abinsu cikin ƙaton bargo har da gidan sauro amma bai ga idi ba a gigice tashi ya shiga nemansa can a bayan gida ya tsince shi a dunkule cikin haɓar rigarsa sanyi ya ɗibi na ɗiba daga cikin jikinsa ko da ya girgiza shi sai ya ji sakwai yaro kan ya riga ya yi numfashinsa na ƙarshe ya ce da uwar ɗakinsa ga garinku ita dai ladi ta ga irin zabura da firgici da ya kama mijinta sai ta tashi ta biyo shi amma ko da ta zo sai ta isko gawar ɗan kishiyanta da kuma mijinta a sumi rungume da shi ta yi wani irin ƙyallowa sai da maƙwabta suka ji ta suka rugo da gudu domin agajinta ba a daɗe da kai tanko asibiti ba shi ma ya ce gagarinku daga nan faladi ta shiga halin taraddudi mutanen gari kowa ya tsane ta ta rasa inda za ta saranta ta ji sanyi talauci kuwa ya kwankwasa mata kofa ko abin rufe bakin 'ya'yanta ba ta samu ga kuma tashin hankalin da take ciki duk lokacin da ta tuna aika aikan da ta yi in dai takaice muku labari rayuwar ladi a asibitin mahaukata ta kare. a yayin da 'ya'yanta su kuma suka samu wata uwa daban mai kula da su a gidan marayu darussa mai rai baya rabuwa da jarrabawa haifuwa babbar ni'ima ce da ya kamata a gode ma Allah a kanta ɗa na kowa ne kuma duk wanda aka damƙa mishi amanarsa wajibi ne ya kula da shi mu taka duniya a sannu domin komai ka yi irinsa ne za a yi maka. Mm.